A wata takardar da ya aike wa jami'an wasu daga cikin tashoshin binciken jihar Tilaberi a ranar 21 ga watan Satumba 2022, daraktan hukumar shige da ficin kaya ya umarce su da su hana motocin dakon mai da ke fitowa daga Najeriya ratsa Nijar zuwa kasar Mali don dakile hanyoyin fasa ƙwauri. har ila yau a wannan takarda babban daraktan ya kuma umarci jami'ai su baiwa motocin rundunar majalisar ɗinkin duniya da ke aikin tsaro a mali wato minisma damar ƙetare ƙasar don shigar da mansu zuwa mali wannan ya haifar da muhawara a kafafen sada zumunta lamarin da ya sa ministan kuɗi ahmed jidud yi wa manema labarai bayanin abin da ke faruwa les lettres que le 9 Mais à la suite de cette décision, j'ai demandé au directeur général des douanes de prendre une note. ya ce tun a ranar tara ga watan na satumba ne na soke takardun izinin ketare niger da man fetur zuwa ƙasar Mali domin kamfanin dillancin mai na ƙasa wato Sonidep ya koka game da yadda masu ɗaukan man fetur daga nigeria don kai shi Mali ke juye abin a gidajen man niger da nufin kewaye wa hanyoyin biyan haraji. to amma an yi katari lokacin da muka ɗauki matakin dakatar da fitar da man akwai motoci da dama da ke kan hanyar zuwa mali sabili kenan muka yanke shawarar ba su dama su tsallaka har ma jami'anmu suka yi musu rakiya zuwa iyaka bayan haka na umarci babban daraktan ma'aikatar shige da ficin kaya wato duwan ya sanar da ma'aikatansa cewa matakin dakatar da fitar da man da ke fitowa daga najeriya zuwa mali zai so mu aiki abin da ya sa ya fitar da takarda a ranar 21 ga watan satumba wanda wasu ke son mayar da shi tamkar wani matakin mai da martani ga 'yan uwanmu na mali katari ne kawai aka yi abubuwan nan biyu suka faru kusa da kusa ya kamata mutane su daina wani cece ce maras digi. kakakin gwamnatin nishar tijani abdulkadiri a sanarwar da ya bayar ya ce wannan mataki na dakatar da fitar da man fetur zuwa mali bai shafi man da nishar ke tacewa a gida ba kuma har gobe manijar zai ci gaba da shiga kasar ta mali cette mesure de suspension ne concerne pas les exportations de produits pétroliers raffinés au Niger qui continuent d'être exportés vers le Mali. Ƙungiyoyin kare hakkin jama'a sun yaba da matakin gwamnatin wanda ko baya ga maganar yaƙi da masu fasa ƙwabri abu ne da zai yi tasiri a yaƙi da ƙungiyoyin ta'addancin da suka addabi ƙasashen Sahel. Shugaban ƙungiyar Voix de voix Nasir Saidu na da irin wannan ra'ayi. Mai ne wanda Nijar ta gane cewa marmakin ya yi transit wani ana zube shi inda bai kamata a zube shi ba a cikin ƙasa ma. Hallau in an ka samu aka huta da shi yana shiga hannuwan da ke iya su cuta mu ƙasanmu ta bangaren tsaro kuma su cuta mu ƙasan mali ita kankanta. Don haka minista na kuɗi ya ɗauki mataki ga matsayin shi na wanda ya ba da umarnin cewa a yi kuma ya taka mu abin burki domin ƙasa ya kamata ta yi abin da ka amfanin ta ba abin da ka cutar ta ba. Jinkirin ba da labari da ƙoƙarin ɓoye abubuwan da ke faruwa da ma yadda wasu jami'an gwamnati ke yi wa sha'anin sadarwa rikon kainar kashi wani abu ne da ke baiwa masu yada labaran ƙarya damar cin karensu babu baka a kafafen sada zumunta a nan Nijar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.